يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار uwa masu kallonmu da sauraronmu na kusa da kuma waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani mune muku sallama irin ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa kuna sauraron mu ne tare da kallon mu kai tsaye daga ainihin babban ɗakin taro na makarantar mu mai suna Darul Hadisi Salafiyya wadda take a nan ainihin layin madarkaci da ke anguwar gaskiya layout a Zaria a nan jihar Kaduna a Najeriya yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da biyu ga watan Ramadan hijira na da shekara 1433 daidai da 21 ga watan Julai shekara ta 2012 wannan kasar da kake kallo da saurare shine kasar na casa'in da biyar daga cikin jeren giyar karatuttuka na littafin fiqh sira wallafar professor Zaid da Zaid kasantuwar wannan littafi mun daɗe da fara karatun shi tun kafin mu tare a cikin wannan sabon gini na makarantarmu. da muka dawo sai muka ga cewa a ci gaba da karatun wannan littafi mun ci gaba da karatun wannan littafi alhamdulillah a tsawon shekarar da ta gabata tun daga rana irin ta jiya wato ɗaya ga ramadan wadda ta daidai da hijira na da da da ɗari talatin biyu ta dace da ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma. a inda muka tare a cikin wannan sabuwar makaranta sai muka ci gaba da karatun wannan littafi a da da sha daya na karatun wannan littafi na eh, shekara ta 2011 ko a da karatun wannan littafi mun takaita shi ne ga ɗaliban makarantar nan kadai ake karantar da su amma alhamdulillah tun wannan lokaci ana karantawa kuma ana ɗauka a kasusuwa na rediyo da kuma sidina da makamantansu lokacin da muka buɗe makarantar nan sai muka ga cewa tsarin karatun ya koma ya tabbata na jama'a gaba ɗaya don haka muka sa shi karfe tara daidai na kowace safiya ta ainihin azumi muka rinka karanta shi tsawon azumin bara alhamdulillah muna fatan Allah ya ba mu ladan waɗannan ayyuka muna kuma fatan Allah ya karɓa waɗannan ainihin karatuttuka a bana za mu ci gaba insha Allah ta'ala sai dai kamar yadda nace tsawon shekara tun bayan azumi din mun ci gaba da karatun wannan littafi to amma an samu lokaci da muka dan yi ban iska na wannan littafi wanda sakamakon wannan ban iskan da muka yi insha Allah ta'ala nake fatar wannan kaset din duk da zai tafi a cikin jeran giyar kasusuwan amma kuma na yi mishi take na musamman da cewa waiwaye abin tafiya a cikin ainihin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato za mu dan koma baya kaɗan mu dan dubi wannan ainihin tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma mu dawo mu dubi shi wannan littafi da muke karantawa shi dai karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama jagoranci ne zuwa ga wata gagarumar ibada wadda ita ce biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma bin tsarin rayuwar shi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba za ta yi ba sai in an san shi kwaikwayon shi ba zai yi ba sai in an karanta tarihin shi an kuma ga yayi gudanar da rayuwar shi gaba ɗayanta ita rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama alheri ce baki dayanta kuma kokoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibada ce wadda Allah ya wajabta mana a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya kwadaitar da al'ummar musulmi game da bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da bin shari'ar shi da bin ainihin sunnar shi da kuma takaituwa akan ainihin abin da yazo da shi shi kadai hakika mun sha faɗi muna nanatawa a wannan wuri dangane da ayar alkur'ani da Allah ke jan hankalinmu a inda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah lallai koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu ne wanda yake na jan hankali a ja hankalin musulmi zuwa ga koyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal al akhir wa dhakara Allah to kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga duk wanda yake fatan ya ainihin je lahira ya haɗu da Allah lami lafiya Ka kuma duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira din malaman mu a wannan ƙasa ta Hausa wannan sashi da aka fi sani da arewacin Najeriya shekaru aru-aru da so gabata sun tsara karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin tsarin karatuttuka baki daya sannan da kuma tsarin karantar da tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a lokacin azumi musamman wasu sukan yi karatun da hantsi wasu sukan yi da la'asar wasu sukan yi da daddare mu a wannan makarantar a zuwa wannan lokacin mun zaɓi cewa da hantsi ne za mu rinka karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da la'asar kuma za mu rinka yin tafsiri insha Allah ta'ala kuma kofa a buɗe take ga duk wanda yake buƙatar ya halarci wurin wannan karatu ko wa'azi namiji ko mace ba tare da togaciya ba babu wani sharadi dangane da sai ka sanya wani tufafi iri kaza ko kuma mace sai ta sanya hijabi ko niqabi kowa an yi mishi izini ma sauraron karatu ko wa'azi ko tasiri zai zai iya shigowa ko mace na da hijabi ko tana da gele hasali ma wadda take da niqabi ana buƙatar in ta sawo niqabinta in ta zo get din makarantar sai ta ainihin dage niqabinta sannan wanda ko wanda duk ta zo da wata jaka to idan waɗanda ke bakin ƙofa suna buƙatar su bincika jaka to da Allah a yi ƙoƙari a ba da haɗin kai dangane da haka waɗannan su ne matashiya dangane da wannan karatu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da yin wannan karatu kamar yadda muka tsara shi a kullum da safe karfe tara zuwa karfe goma da rabi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka shi wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mun daukan mashi wani sabon salo shine daga cikin ainihin salon shine mun dauko wani littafi ne wanda ya daidai da wannan zamanin tayin da yawanci a ƙasar nan akan karanta da littafin ashifa ne ko kuma wasu littattafai na tarihi to kuma sai muka ɗauko wani littafi mai suna fiqh sira wato darussan da ke cikin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallafar wani babban malami ne wanda alƙali ne kuma profesa ne mai suna Zaid Abdul Karim Zaid mutumin ainihin ƙasar makka ne wato mutumin ƙasar saudiya ne kuma shi ne shugaban makarantar koyar da harkar alƙalanci da kuma lauya wadda ainihin take a can ƙasar saudi arabia din ya rubuta wannan littafi a bisa tsarin ya kawo tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai zo yana bayanin irin darussan da za a ɗiba da kuma irin yadda za a alakanta waɗannan tarihi da kuma waɗannan darussa da irin rayuwar mu ta yau shi yasa kuma za a cikin wannan karatun namu za ku ji muna shigo harkokin yau da gobe da muke ciki a wannan rayuwar tamu a Najeriya ko a wannan rayuwar tamu ta duniya domin shi addinin musulunci ba ba gidajen addini ba ne addini ne wanda yake ma'anar shi shine hanyar rayuwa gaba naka haka addinin musulunci bai takaitu ga ibada ba kadai ya tsallaka har zuwa harkokin tattali da kasuwanci da harkokin rayuwa kamar aure zamantakewar makwabtaka ci da sha da kuma harkokin da suka shafi mu'amala da waɗanda suke musulmi ne da waɗanda ba musulmi ba addinin musulunci ya sake ƙetarawa ɓangarori na ainihin wato siyasa addinin musulunci yana duban shugabanci da yadda ake shugabanci da adalci ko zalunci wajen gudanar da mulki addinin musulunci yana kallon biyayya ga shugaba yana kuma kallon adalcin da shugaba zai yi wa ainihin talakawa waɗanda suke ƙarƙashin shi duk wannan addinin musulunci ne kamar da addinin musulunci ya haɗo fannoni kowaɗanne iri na rayuwa shi sa gaskiyar lamari tunda haka addinin musulunci yake to wannan shi zai sa za a ji a makarantar nan in muna magana dangane da wa'azi ko karatu muna shiga harkokin ibada Muna shiga harkokin rayuwa da harkokin tattali da harkokin ainihin siyasa wadda ta shafi shugabanci da biyayya shugabanci da kuma yadda shugabanci yake gudanuwa a halin yanzu a duniya ko a ƙasa da kuma irin yadda addinin musulunci yake kallon yayi cancanta a yi shugabanci kasantuwar mu muke karantarwar a wannan makarantar mafi yawancin mu bayan kasantuwar mu mun karatun addini da arabiya yan boko ne za a ji muna yawan silka maganganun mu da harshen turanci wannan shine abin da zamanin mu muka samu kanmu a ciki don haka ba aibi bane gare mu kuma waɗannan abubuwan wani lokacin mukan silka ne haka domin su za su taimaka wasu nau'in masu saurare su ƙara fahimtar abin da muke nufi don wannan kuma ya zama kyakkyawar ishara a kan cewa za a samu wasu lokuta ba da jima wannan ba a makarantar nan mu ta darul hadis. wasu karatuttuka da wa'azozi za mu rinka yin su ne da harshen turanci ko kuma daga wasu harsuna daga cikin ainihin harsunan ƙasar nan insha Allah ta'ala don haka ya kai dan uwa mai saurare kofar mu a buɗe take dangane da kai tarayya da mu cikin wannan alheri kamar yadda yake kofar mu a buɗe take dangane da ainihin matarka ko ƴaƴanka samari ko ƴaƴanka ƴan mata kofa da a buɗe take insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya albarkace mu jama'ar musulmi wannan littafi na professor Zaid Abdul Karim Zaid ya kulla ainihin wato wasu bayanai waɗanda ya kira su ainihin wato kamar madhal wato mashigan littafin shimfiɗa da sharar fagen littafin ga wadda ya ainihin tsara ta na farko ya yi magana dangane da ahamiyatu dirasati siratin nabawiyya muhimmancin karatun tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda waɗannan bayanan ya yi su ne daga shafi na sha ɗaya na cikin littafin wato a ƙarƙashin wannan faslin ya yi mana darasi ne dangane da darajojin da Allah madaukakin sarki ya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama su ne suka haifar da muhimmancin karanta tarihin shi mai tsarki sannan ya zo yi magana dangane da asbab ikhtiyar al-jazirah al-arabiyya lirrisala wal khatimah menene yasa Allah madaukakin sarki ya zabi kasar Larabawa ta zaman nan ce inda Allah zai sauke wannan manzanci na Alƙur'ani ya turo annabi Muhammad a matsayin manzon shi na ƙarshe bayan manzanci ya kai da komowa a bangarori da yawa na ƙasashe a cikin al'ummomi da ƙabilu da yawa musamman bani Isra'ila musamman yankin ƙasashe irin na Filistin da ƙasashen Masar sun samu annabawa masu ɗimbin yawa a cikinsu. malam ya bayyana daga cikin ainihin dalilan da ya sa Allah Maɗaukakin sarki ya zaɓi ainihin ƙasar Larabawa nuna cewa Larabawa Allah Maɗaukakin sarki ya halicce su da wata ɗabi'a ta hasken zuciya da kuma tsarkin zuciya sannan mutane ne waɗanda ba su da kasala sannan mutane ne waɗanda idan wani alheri ya same su to suna yi kowa fatan shi ma alheri ya same shi kuma suna yi kowa fatan ya zo ya yi tarayyar wannan alherin tare da su wannan na daga cikin hikimomi wallahu ta'ala a'lam da suka sa Allah madaukakin sarki ya zaɓi ƙasar larabawa ta zaman ce inda Allah zai sauke manzancin shi a nan ne kuma inda zai mai da cikamakin manzancin shi da manzantar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sannan Allah madaukakin sarki kuma ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ne da wannan gagarumin aiki saboda falalar Allah madaukakin sarki da ya nufa ga annabi din da kuma falala da ya nufa ga su larabawa din sannan da kuma ganin dacewa da cancantar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi domin gudanar da kuma gudanuwa dangane da wannan aiki na isar da sako Allah ya turo shi a tsakiyar wasu mutane waɗanda yake ba su da kasala ba su da hasada suna da farar zuciya da ainihin fatan alheri to nan sai kuma malam yi magana dangane da mizatu khatmir risalati bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wal umami bi ummati sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin bambance bambancen da manzancin annabi ya sha bamban daga sauran manzancin manzanni wato manzancin annabi ya sha bamban nesa ba kusa ba da manzancin manzanni waɗanda suka gabace shi irin su Nuhu da Musa da Isa da irin su Shu'aibu da makamantansu da kuma irin yadda wannan ainihin salo na cike manzanci ya faru ta hanyar cike manzanci din da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanne dalilai ne suka sanya Allah madaukakin sarki ya haka sannan al'umma ta ƙarshe me yasa ta zama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce to malam ya tattauna waɗannan waɗannan darussa ne waɗanda yanzu ina yi mana waiwaye adan tafiya ne akai amma ina so a san cewa duk mun karanta su da haka zaka iya zuwa ka nemi jeren giya kasusuwa da sidinan waɗannan karatu waɗanda muke musu take da sira a makarantar nan insha Allah ta'ala za ka samu to bayan da malam ya gama wannan a matsayin shimfiɗa ko sharafage fage sai ce al-faslul awwal fasli na farko fiqh sira min bidayatiha ila qabail bisa a cikin wannan fasli yayi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam tun daga iyaye da kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har zuwa lokacin da aka haife shi har zuwa dab da ce cika shekara arba'in a lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin dan aiken Allah zuwa ga duniya baki daya a wannan wuri ya kawo salsalan tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama inda tarihin annabi yake tikewa zuwa kan annabawan Allah irin su Isma'il da ainihin Ibrahim a irin yadda kuma ya kawo bayani dangane da abubuwan mamaki da suka faru a lokacin haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda daga cikin waɗannan abubuwa shine haske ya fito ta gaban mahaifiyar shi as-sayyida Amina a inda ya haskake manya-manyan fadoji na ainihin wato ƙasar Sham sannan ta ga albarka ta haihuwar wannan ɗa ita a sauda amina sannan kuma ƙasar larabawa ta samu wani irin juyin juya hali wanda har ya kai zuwa ga wasu ƙasashe na farisawa don malaman tarihi sun bayyana cewa randa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito duniya nan daga cikin mahaifiyar shi sai da wutar bautar kisra ta mutu bayan ta shekara dubu ɗaya a kunne ba a taɓa barinta ta mutu ba amma sai da ta mutu a wannan rana sannan ta tashi ta sake ci gaba suka yi bugun ƙasa irin nasu na maguzawa masu bautar wuta suka ga cewa lallai wani ne ya zo duniyan nan wanda yake kuma shi ne ƙarshen wannan ibada tasu tun daga wannan rana suka ƙulla gaba ta musamman da larabawa wanda yake abin takaici har yau farisawa da yawancin waɗanda suka bi waɗannan irin munanan aƙidu waɗanda daga baya suka bayyana na shi'anci suka rinka bayyana waccan muguwa aƙida ta kakansu ta ƙiyayyar larabawa amma sai ƙiyayyar yanzu sai ta koma a kan sahabbai waɗanda a musulunci su sahabbai su ne suke wakiltar larabawa na farko a cikin addini zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama duniyar nan ya faru ne a wata shekara da wani gagarumin al'amarin tarihi ya faru ita ce giwaye suka zo za su rusa ainihin kaba tare da jagorancin wani sarki daga ƙasar yaman saboda ya gina coci a ƙasarsu mutane sun ƙi zuwa su rinka yin bauta hasali shi dama ya gina ne don ya karkato da hankalin larabawa su bar kaba su dawo wannan coci tashi shi kirista ne bayan da mutane suka ƙi karkatuwa kuma sai aka samu wani shi <clears throat> balarabe ya je ya yi kashi a cikin wannan coci ya biya ɗibi kashin biyu shashafa a jikin bangayen cocin to kaga dama mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki ya gina coci yana son larabawa su bar ka'aba su dawo cocin to sun ƙi bari hasali kuma an samu ɗaya daga cikin larabawan da suke da ka'abar ya zo ya yi mishi kashi a cikin wannan coci ya shafa mata ainihin kashi a cikin bangare ya shirya tawagar yaƙi a kan giwaye ya zo zai yaƙi ka'aba ya rusa ta amma kai co ko cikin garin makka ba su shigo ba a nan allah maɗaukakin sarki ya hallaka su bayan sun tsallako a rafa kaɗan sun shigo daidai saitin mina inda ake kira wadi muhassir anan Allah madaukakin sarki ya musu tarmihin bi hijaratin min sijjin Allah ya jefe su da tsakon kwami daga soyayyu daga cikin ainihin gidan wuta anan aka halaka su <clears throat> Allah madaukakin sarki kiyaye bayan wannan sai bayani dangane da ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam malaman musulunci gaba ɗaya sun haɗu cewa an haifi annabi ranar litinin ne saboda wannan ya zo a cikin hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad da muslim suka rawaito amma malamai sun yi sabani dangane da cewa shin an haife shi tara ga wata ne ko sha biyu ga wata sha bakwai ga wata ko ashirin da bakwai shin an haife shi sha tara ne ko ashirin da ɗaya haka malamai suka yi waɗannan maganganu burjik maganar da tafi inganci a wurin malamai ita ce cewa an haifi annabi ne tara ga watan rabi'in al'awwal amma maganar da ta fi yaduwa a cikin gari da kuma littattafan tarihi ita ce cewa an haifi annabi ranar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal hakikanin al'amari imamu malik a cikin muwaffa yana ɗaya daga cikin malaman da suka ruwaito daga jubairu dan matsayin cewa an haifi annabi ne ranar tara ga wata wannan ita ce maganar da malaman hadisi suka fi karkata a kanta amma maganar sha biyu ga watan rabi'in al'awwal wannan malamai da yawa sun yi inkarinta a matsayin cewa ɗaya daga cikin maganganu ne da aka yi masu rauni amma wadda ta fi ƙarfi ita ce tara ga wata din abin da ya faru saboda a wancan lokaci da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama larabawa ba sa rubuta tarihin haihuwar 'ya'yansu sai mutum ya zama wani abu ne a cikin rayuwa sannan ake komawa baya ake binciken yaushe aka haife shi ne a ina aka haife shi menene ya faru a lokacin da aka haife shi to galibin irin wannan tarihin yakan faru ne bayan shekara talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin wato bayan yanayi ya yi tsawo mai yiwa tsofaffin da suka haife shi ko kuma sa'o'in tsofaffin da suka haife shi ma duk ba sa duniya waɗanda kuma suke duniya rudani ya same su saboda rashin rubutawa gaskiyar lamari wannan shine abin da ya faru ba a rubuta lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai a lokacin da ya zama abin da ya zama aka koma ana bincike Allah madaukakin sarki ya taimaka daɗin ƙari akan haka shine saboda Allah maɗaukakin sarki bai aje wasu ibadoji ko bukukuwa da ake a wannan rana ta sha biyu ga watan rabi'in auwal ba saɓanin taron maulidi da ainihin wasu da yawa daga cikin mutane suke yi Allah maɗaukakin sarki kiyaye to sannan sai bayani dangane da fasli na biyu wanda shi ko yana magana ne dangane da fiqh sira min al-bi'sa ila al-hijra ila al-habasha anan yayi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne tun daga lokacin da annabi ya kai shekara 40 har zuwa lokacin da ya hijira ya bar ainihin makka a shekarar shi ta 53 a duniya an aiko shi a matsayin manzo yana shekaru 40 sallallahu alaihi wa alihi sallama bayan da ya cika shekara arba'in aka aiko shi ya shekara goma yana wa'azi ana ɗauki ba daɗi da kai ruwa rana tsakanin shi da mutanen makka tsawon shekara goma sha uku to sai Allah ya umarce shi ya tashi ya bar garin makka ya ainihin koma madina domin wannan yanayin shi zai ba da lumana da kwanciyar hankalin da za a yada ainihin addini wannan hijira da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ibada ce wadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa duk musulmi to kenan muna buƙatar sai mun yi nazarin ta yadda ya kamata don mu gane a ina ya kamata kowane lokaci ya kamata a yi hijira kuma waɗanne dalilai ne za su kai zuwa ga yin hijirar sa'annan menene zai biyo bayan hijirar me ake so a cimma buri sannan in an tashi hijirar waɗanne irin wurare ne a bisa hasken hijira annabi suka dace da aji duk waɗannan abubuwan wajibi ne a tsaya a dube su to bayan da ya cika shekara ta hamsin da uku Allah ya umarce shi da ainihin yin hijira to sai dai wannan hijirar gaskiya saboda Allah ta farko wadda malam ya ainihin wato fara tattauna ta hijira ce ma zuwa ƙasar Habasha ita wannan hijira zuwa ƙasar Habasha ta faru wajejen shekaru biyar ne bayan ainihin aiko shi kenan a lokacin yana da kamar shekaru da 45 a duniya ita wannan hijirar ba annabi ne ya yi ta ba sallallahu alaihi wa sallam annabi ya tura sahabban shi ne maza da mata daga ciki saboda su je can su samu dan sassautawa bayan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ya rinka yin wa'azi a ƙasar makka daga cikin labaran wa'azi inda labaran so kai sun kai manya-manyan malaman kiristoci wato reverend fathers wato fada-fada da kuma ainihin manyan malamai na kiristoci da yahudawa to sai aka samu kyakkyawar fahimta tsakanin musulmi da wani reverend father kuma kirista kuma sarki ne na gargajiya a wannan lokaci shine ashimata ko asmihata ashimata ainihin annajashi a lokacin da najashi ya ji labari mutanen makka sun yi kokarin bata mishi tunani amma saboda masani ne sai ya saurari sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu tambayoyi wanda wannan shine matakin farko ne ya karba addinin musulunci musulmi dai sun yi hijira zuwa kasar habasha har biyu sun yi hijirar farko suka tafi sai jita-jita ta same su cewa duk mutanen makka sun musulunta to shikenan sai suka ga ai da ma mutanen makka ne suke kafirci suka kuntace su don haka suka yi shawarar su bar kasar to amma gaskiya tun da mutanen makka sun musulunta bari su dawo gida da suka dawo gida sai suka samu ashe jita-jita ce da rudani ba gaskiya ba sakamakon wannan suka ainihin koma kasar habasha koma wasu kasar habasha ke da wuya sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba da dama a yi hijira zuwa ga madina ita hijira zuwa madina ta biyo bayan ɗauki ba daɗi ne masu ɗimbin yawa gaskiya saboda Allah sakamakon ƙunci da ya yawa da tsanani da ya yawa a ƙasar ainihin makka game da sahabbai duka da zagi da baƙaƙen maganganu da kisa da zalunci iri-iri wanda aka rinka yi wa sahabbai shi ga Allah madaukakin sarki ya ga dacewar lokaci sai ya ba da umarni sahabbai wasu suka fara tafiya hijira zuwa kasar Madina daga baya kuma shi kanshi uban tafiya Annabi sallallahu alaihi wa sallama tare da babban ainihin mataimakin shi Sayyidina Abubakar Siddiq suka ainihin tafi kasar madina suma abubuwa masu ɗimbin yawa sun biyo baya waɗanda muka tattauna su a can kafin hijiran nan an yi mas'ala ta isra'i da mi'raji wadda wata jarabawa ce da Allah maɗaukakin sarki ya so ya jarabci duniya da ita har zuwa tashin duniya ɗin. Dari waye annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi daga makka ya kai shi baitul maqdis daga nan an je sama ta daya har zuwa ta bakwai muminai daga cikin sahabbai suka da waɗanda suke da raunin imani suka yi ridda wajen mutum saba'in kafirai ko wannan sai ya kara musu toroko akan su. sannan annabi ya rinka bayanin addinin musulunci zuwa ga ƙabilu ƙabilu wannan yana daga cikin da'awa mai muhimmanci kwarai da gaske da'awa a samar mata yaran da za a rinka ko yarukan da za a rinka yin ta su a wancan zamani Allah ya taimake su duk al'ummar ta su larabawa ce kuma duk kabilun kabilun larabawa ne mu a yanzu mun samu kanmu a wani hali wanda yake muna zaune a ƙasar da yake ita ainihin ƙasar tana ɗauke da al'ummomi da kabilu iri-iri to yana daga cikin tsari na addinin musulunci tallata shi da kuma bayyana shi da wasu harsuna sannan ka a tsubbace wuri guda a samu wasu suna tafiya domin kai addinin nesa da kuma bayanin shi da kuma amsa wasu tambayoyi da waɗanda ake kaiwa jita-jita za su rinka gabatarwa to nan mun karanta fiqh sira min wusul madina ila nihayat ghazwat bani quraiza wanda anan ne ma muke akai tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama daga sanda ya iso madina har zuwa ƙarshen lokacin da aka yaƙi wasu yahudawa masu suna banu ƙuraiza waɗanda zuwan annabi madina ya sa an rubuta constitution wanda a gobe za mu fara magana dangane da wannan constitution ɗin wanda a ƙarƙashin wannan za mu ji cewa addinin musulunci ya yarda da zamantakewa ta mutane masu bambancin addini da kuma al'adu ba tare da an yi musu sharaɗin cewa sai sun ba addinin su ba ko kuma sai sun daina ainihin wani yare abinda wannan magana take hukuntawa shine yanzu irin yadda muka samu kanmu a wannan ƙasa Najeriya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa samun kanshi a wani yanayi shigen wannan ya zo ƙasa wadda take ainihin suna da bambancin addinai da yawa akwai addinin yahudanci akwai addinin kiristanci sa'annan akwai waɗanda addinin gargajiya suke bi na al'adu akwai sarakunan gargajiya akwai 'yan siyasa akwai manoma akwai matan aure akwai karuwai akwai gidajen giya akwai duk wuri da ake buga karta ko ake caca ko makamantan haka akwai karuwai waɗanda ake zuwa a ɗauke su don daduro daga hannun iyayen gidansu akwai waɗanda sun buɗe ɗakuna a hotel da sauransu in a zahiri wannan na daga cikin salo na contemporary Nigeria wato kuka dubi Nigeria kusan haka take annabi ya samu Madina haka take bai ce bai halatta ya zauna a garin ba zama ya a garin hasali ya kira ɓangarorin mutane mabiya addinai aka zauna aka samar da tsarin gudanar da zamantakewa wanda shi ake kira da constitution insha Allah ta'ala darussan mu da za su biyo tun daga gobe za mu yi magana akan su ne insha Allah ta'ala shin akwai constitution a musulunci eh akwai yaya ake rubuta shi ya ake tsara shi in an tashi shin musulmi ne kadai za su rubuta shi a ba musulmi ne kadai ba za a samu wakilai ne na al'ummomi waɗanda kowace al'umma ita za ta turo waɗanda take ganin cewa sun san addinanta da al'adunta kuma za a yi haka ne don samar da zaman lafiya da lumana to in Allah ya so dai za mu tattauna waɗannan mas'aloli tun daga darasin gobe insha Allah da kuma irin yadda duk wani wanda ya ci amana ta irin yarjejeniyar zamantakewa to za mu ji musulunci ya ba da hukuncin a hallaka wannan mutum ya asarar rayuwar shi da dukiyar shi kaf to sannan sai kuma fasli na shida inda mala ya tattauna dangane da fiqh sira min ghazwatul hudaybiya ila nihayati ghazwatul mu'ta akwai yaƙin hudaybiya shi yaƙin hudaybiya asali ba yaƙi aka tafi ba an tafi yin umra ne to amma sai al'amura suka ainihin canza salo sai suka zama larabawa sun nemi su ci amana annabi sallallahu alaihi wa sallama su mai da abin ya zama yaƙi shi yasa kai tsayin malamai suke kiran shi gaswa wanda ƙarshe dai har ta kai an rubuta sulhu a matsayin yarjejeniya ta cewa to su ga abin da suke gani wanda kuma shi ne suka gamsu da shi in mun zo a nan za mu tattauna cewa ashe idan an samu rikici tsakanin musulmai da waɗanda suke kafirai ne idan har babu yaudara to za a iya zaman sulhu da kuma rubuta wata takarda ta yarjejeniya kuma kowa ya tsaya akan wannan sulhu da yarjejeniya to haka kenan idan an samu wani sabani tsakanin wasu al'ummomi za a iya zama domin sulhu domin yarjejeniya insha Allah ta'ala to sannan sai kuma fikin sira min fatih makka ila wafatil mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallam za mu karanta tarihin yadda annabi ya shiga makka da irin yakin da ya mata da kuma yadda rayuwa ta biyo bayan yanzu makka an ci ta da yaƙi ta zama ƙasa daga cikin ƙasashen musulmi za mu wannan tarihi insha Allah ta'ala har zuwa ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sannan sai khatimatul bahas wanda malamin ya cike ta da cewa ƙarshen bincike ko kuma ƙarshen wannan littafi da tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda a cikin wannan khatima malam yayi kokarin bayyana irin ainihin wato manufofi da suka sa ya rubuta wannan littafi da kuma ainihin wasu tsokaci da yayi sa'annan sai kuma bayani dangane da al-masadir wal maraji irin littattafai da jaridu da takaddu na ilimi da malamin yayi amfani da su domin ainihin tattara mana wannan littafi da kuma tace shi a ƙashin gaskiya saboda Allah wannan yana ɗaya daga cikin tafai mafiya inganci da aka rubuta dangane da tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam haka ina kwadaitar da al'ummar musulmi dangane da mallaka wannan littafi da kuma bibiyar karatun shi ga waɗanda suka iya waɗanda suke kuma ƴan koyo ne sai su je ainihin su samu malamai masana sai su karantar da su kamar yadda yake kuma muna ishara zuwa ga jiran karatuttukan karatun wannan littafi insha Allah ta'ala waɗannan suna ɗaya daga cikin ko suna kaɗan daga cikin abubuwan da muka karanto tun daga farkon littafi nan har zuwa fasli wanda yake shine na ƙarshe da muka kwana a kai wanda in Allah so shi kuma nake so yanzu zan taƙaito mana shi wanda shi wannan yana fara daga shafi na 327 ne a inda malam ya ka al-mabhasul awwal fiqh as-sira fi awwal a'mal ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ba'da wusulihi ila al-madina tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da irin ayyuka da tsare-tsare waɗanda annabi ya da isar shi madina awwalan na farko malam yace al-wusulu ila al-madina wa bina'il masjid isa madina da kuma gina masallaci malam ya kawo hadisin da ya al-imam al-bukhari ya rawaito shi ta hanyar babban malami ibnu shihab az-zuhri wanda ya sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin iso madina yaya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tarbi shi waɗanne irin marhabanta aka yi mishi cewa waɗannan mutane ƙabilun ausu da khazraj musulmi daga cikinsu sun yi wa annabi kara sun nuna mishi goyon baya don haka Allah maɗaukakin sarki ya girmama su a inda ya rinka yabansu a cikin alƙur'ani tun daga farkon alƙur'ani har ƙarshe wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana Allah ya bi su anan was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah ya bi su anan illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain Allah ya bi su a wurare daban-daban a cikin Alƙur'ani. isowar annabi sallallahu alaihi wa sallama ke da ruwa sai annabi ya fara tattalin ina ya dace a gina masallaci wannan shi yake nuna kenan masallaci muhimmancin shi ya kai matukar da ya cancanta a bashi muhimmanci fiye da gidajen zama wannan haka yake a musulunci daga baya ne al'amura suka tabarbare wa musulmi sai ainihin wanda ake ganin cewa wai kaskantacce ne ko marawa yau. zai sai fili ya gina masallaci sai wanda ake ganin wai mara wayo ne zai ainihin gina masallaci a gefen gidan shi amma asalin wannan ɗabi'a ce ta musulmin farko waɗanda suka san darajar masallaci sukan sai fili na musamman su gina masallaci haka kuma sukan ɗiba daga ɓangarorin gidajensu suna gina masallatai wannan ayyuka ne waɗanda suka san darajar aljanna ba ayyuka ne na waɗanda ake gani wawaye ko kuma waɗanda ba su da wayewar kai ba masallaci wuri ne na tarbiyya masallaci wuri ne na karantarwa masallaci wuri ne na ilmantarwa masallaci wuri ne na wayar da kai masallaci wuri ne na koyar da sana'o'i masallaci wuri ne na taro masallaci wuri ne wanda al'ummar musulmi za su zo don su samu kwanciyar hankali da natsuwa da haka masallaci yana daukan waɗannan ma'anonin tare da ƙari a ƙarƙashin haka masallaci kadai ba wai yana zama wurin ibada bane kadai a lalle ne masallaci ya biya dukkanin buƙatun da al'ummar musulmi suke neman su samu tun daga na ibada da tattali da rayuwa da kuma abubuwan da ya shafi gudanarwar mulkinsu don haka a masallaci akwai shaguna na kasuwanci manya-manya inda ainihin ake kasuwanci a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam in na nace shaguna bana nufin lallai sai sun zama ginannu akwai dillalai da yan kasuwa da suke zuwa suna shimfida kaya a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam suna sayarwa kenan za a iya zuwa masallaci da harkar kasuwanci masallaci zai iya zama asibiti domin a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ana jiya mara lafiya ana musu magunguna a cikin masallaci masallaci zai iya zama wurin saukar baki annabi ya sauki baki na kiristoci daga ƙasar Najran wato daga ainihin kudancin ƙasar Saudiya ta yanzu aka samu gayyar malamai na kiristoci Reverend Fathers da fastoci da kiristoci suka zo suka ziyarci annabi kuma ya sauke su suka kwana da kwanaki a cikin masallaci a nan suke ci nan suke sha masallaci zai iya zama kurkuku saboda an taɓa kamo wani daga cikin ainihin mutane aka zo aka ɗaure shi ainihin a cikin masallaci shine Fumama ibn Ufali masallaci zai iya zama wurin tarbiyya da kuma wurin training wato training center daba ta koyar da yaƙi da makamantansu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rinka koyar da sahabbai yaƙi da jihadi a cikin masallaci masallaci zai iya zama ma'awa wato wurin da zaka zo ka shakata don ka samu natsuwa in ka haɗu da wani tashin hankali sayyidina ali sun taɓa samun rashin jituwa tsakanin shi da uwar gidan shi as-sayyida fatima Allah ya ƙara musu yarda da ya tashi sai ya taho masallaci ya kwanciya shi masallaci na iya zama wurin karantarwa domin annabi yana karantarwa yana wa'azozi yana laccoci ga maza da mata a cikin masallaci kamar yadda yake masallaci yana iya zama wuri ne da za a hira ko a shakata ko da hirar nan za ta kai ga wata hira ce ta mutanen da ko makamantan haka sabon annabi sukan zauna suna ire-iren waɗannan a cikin masallatai masallaci na iya zama kotu a cikin masallaci annabi yakan yi alƙalanci a yi shari'a da za a je a jefa wani ko kuma a ɗaurawa ne duk waɗannan suna kaɗan daga cikin functions of the masjid functions of the mosque wato irin hidima wadda masallaci yake gudanarwa don haka masallaci muhimmancin shi ya kai matukar da annabi sallallahu alaihi wasallama da ya iso ba ta gida yake yi ba ta masallaci yake don haka masallaci ya fara ginawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fata an gane wannan shine abin da ya dace din kwarai da gaske mutane su fifita wuraren ibada da wuraren addini fiye da ainihin wuraren a ah, rayuwarsu Allah madaukakin sarki ya taimaka waɗannan suna daga cikin abubuwan da annabi ya sa ya bai wa masallaci muhimmanci bayan da muka tattauna wannan sai kuma muka tsallaka dangane da ainihin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya iso madina kowa ya rinka neman annabi ya sauka a gidan shi amma Allah ya wa annabi tsari a inda zai sauka da inda zai aje kayan shi da makamantansu daga baya zo ya ainihin gina gida a inda nan ya je ya tare aka je aka ɗauko matan shi da sauran zuriyar shi aka kawo sallallahu alaihi wa sallam haka isowar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina ya ba da muhimmanci dangane da ginin masallaci wurin ibada wurin karantarwa wurin tara mutane a fadakar da su sannan saniyan abu na biyu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada muhimmanci a isowar shi Madina shine al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar kokarin hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai ansarawa su dama Madina garin su ce muhajirai kuwa sun taho ne ciranin addini da kuma gudun hijira a ƙarƙashin wannan annabi ya hada su yan uwantaka dan su kalli kansu a matsayin yan uwa ba wai wannan yana cewa su ne yan asalin gari ana kallon wani kuma ana ce mishi wani bako ne ko kuma su wani ƴaƴan baki ne wannan irin ɗabi'a wadda musamman mu a nan ƙasar Zaria tana neman ta zame mana musiba haramun ce ta saba da addinin musulunci a musulunci babu wani mutum da ba a ce shi ne. sangayi wancan shine baƙo babu ma damarwa na musulmi ne wannan shine abin lura saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada kan waɗannan mutane suka koma suna kallon kansu a matsayin yan uwa waɗannan mutane kuma suka yi wa annabi alheri ta hanyar waɗannan baƙi waɗanda ya zo tare da su ta hanyar aura musu mata da kuma ainihin ba su jali da rumfunan kasuwa da gonaki wannan yana nuna mana irin yadda mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya albarkace su kuma ya wayar musu da kai na'am Allah ya albarkace su kuma ya wayar musu da kai duk wanda Allah ya azurta shi da dukiya har yake ganin ya zai ya taimaka wa wani ya zai ya samar wa da wani yadda rayuwarsu za ta gyaru ya zai ya samar wa da wani wurin aiki wani da yake bukata aure wace hanya za a yi mishi ya samu auren to babu shakka wannan mutum kan shi ya waye kuma ya san me ya kamata a yi da dukiya amma wanda duk yake da dukiya bakarowa da ganin kyashi da kuma tsoron talauci yasa yake ɓoye dukiyar shi sakamakon haka baya taimakawa sakamakon haka ba zai iya samarwa da al'ummar shi abin da zai taimaka musu wajen samar musu da sauƙin rayuwa da wuraren ayyuka ba da babu shakka wannan yana da ainihin ganin kyashi na zuci to dukiyar shi ba za ta yi albarka ba kamar yadda rayuwar shi ma ba za ta yi albarka ba wannan shine abu na biyu da annabi ba da muhimmanci akai shine al-mu'akha daga cikin darussan da malam ya cire mana wanda akan wannan darasin ainihin muke shine ita wannan mu'akha 'yan uwantaka har yanzu ana iya yin ta amma abubuwan da suke biyo bayan wannan mu'akha din ne ba a iya kyalewa su faru a musulunci wancan lokacin da annabi ya hada wannan yan uwantakar to suna kallon kansu ne a matsayin yan uwa kama ko kuma fiye da uwa ɗaya uba ɗaya dan haka har gadon juna suna yi to wannan Allah madaukakin sarki ya shafe shi daga baya za ka iya ɗaukar wani musulmi yanzu a matsayin ɗan uwa na mu'aha banda yan uwantaka al'amma wadda ake da ita za ka iya samun wani sai ka mai da shi kamar ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya amma ka san babu gado a tsakaninku sannan tare da haka za ka iya auren shi zai iya auren yarka amma wato kana so ne ka samu wani a matsayin shi na musulmi mumini mai imani da tunani irin naka ya tsaya maka matsayin dan uwa kamar uwa ɗaya uba ɗaya ko dan ka rasa irin waɗannan ko dan kana da karancin su wanda kamar yadda ranar aurar da yarka misali a ɗabi'ar mutanen yankin nan zaka wakilta ka ya aurar da yarka sai ka wakilta wannan ya aurar maka da ya da duk dai wasu taimakawa juna da shawarwari da rufin asirin juna mun ji cewa wannan akwai su har yanzu kuma har abada akwai su sa'annan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe za mu tashi ɓangare na uku na abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bada muhimmanci a isowar shi Madina ita ce mu'ahadatu yahud zama da Annabi da Yahudawa da rubuta yarjejeniya da kuma ainihin ka'idoji na zaman lafiya da inda ka je ka samu kanka musamman in kuka zama ku ne tsiraru wato ku ne minorities kuna buƙatar ku ainihin samu wata kariya imma daga gwamnatin wurin imma daga wasu masu ƙarfin wurin waɗanda ko dai ana tsoron barazana daga gare su ko kuma ana tsoron barazana daga wasu waɗanda su kuma waɗannan za su iya ba ku taimako da kariya da izinin Allah annabi ya bada muhimmanci dangane da wannan alkawari da yarjejeniya wanda za mu zo mu ji annabi yi da ƙabilu daban-daban sannan kuma ya tattara su yayi da baki ɗaya a matsayin madina dinnan tamu ce kamar yadda haka aka samu ainihin magabatanmu a ƙasar nan sun yi yarjejeniya da mabambantan ƙabilu daban-daban irin su sardauna da abubakar ta fawa ɓalewa sannan suka zo suka yi da al'ummar ƙasa gaba ɗaya wanda wannan shi ya samar da abin da ake kira kundin tsarin mulki ko kuma kundin gudanar da zamantakewar al'umma in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe an yi karatu a kai za mu fara tattaunawa dangane da yadda ire-iren waɗannan tsare-tsare suka faru a wancan zamani insha Allah wannan shine karkarewa na karken inda ainihin dama karatun mu ya tsaya shine abin da na kiraya da wayoyi a dan tafiya kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya albarkaci wannan makaranta tamu Allah albarkaci wannan anguwa mu. Allah albarkaci wannan gari namu na Zaria sannan kuma Allah madaukakin sarki albarkaci Najeriya da kuma al'ummar mu baki da muna roƙon wannan azumi na Ramadan wanda ya shiga ajiya Juma'a Allah madaukakin sarki ya sa yadda mu gan shi lafiya Allah ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya Hamzari ba gudu ba wannan ainihin azumin ba zan samu damar gabatar da darussa gaba ɗaya ba ba dan kuma saboda akwai tafiya ƙasar Saudi Arabia inda zan raka wasu matasa domin rubuta jarabawa da kuma ainihin ganawa ta interview ta shiga jami'ar islamiyya da ke madina insha Allah mai yiwa haka zai faru nan da kwanaki goma masu zuwa ko kuma kwanaki sha biyar masu zuwa insha Allah ta'ala haka in haka ya faru in Allah so za mu sanar da jama'a menene abu na gaba da ya cancanta ainihin mu insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimaka idan akwai wasu tambayoyi insha Allah sai a gabatar da su imma na fatar baki imma rubutattu amma muna maimaita cewa insha Allah karatun zai ci gaba kamar yadda ainihin aka saba tun daga bara karfe tara na safe zuwa goma da rabi za mu rinka insha Allah wani lokacin ta yiwu ba za a iya kaiwa goma da rabin ba wani lokacin kuma ta yiwu za a iya wucewa na biyu tambayoyi za a iya ba da damar yin tambayoyi a rubuce kamar yadda za a iya ba da damar yin tambayoyi baki da baki in yanayi ya hukunta kamar yadda muka ce wannan karatuttuka kuwa azuzuka da kake je ana su a kasusuwa da sidina akwai shago wanda ainihin aka buɗe ta bayan makaranta ta cikin anguwa duk wanda ke son kaset ko cd zai iya zuwa in babu sai ka bada sunanka da lamba kaset din sai ka ainihin bada kudin kaset din sai a daukar maka insha Allah in kuma akwai anan take sai ka siya sai ka tafi insha Allah sannan a gaban makarantar ma akwai masu juya waɗannan kasusuwa da ainihin cd na suna sayarwa dukkanin kaset din da ka ji to yana da suna yana da lamba yana da take a wurin mu idan baka ji sunan ko lambar ba sai kai kokarin tun farko ka ainihin kiyaye domin ka zo ka gabatar da tambaya insha Allah ta'ala wadda ita za ta taimaka maka ka samu haƙiƙanin abin da ka saurara din insha Allah kamar yadda muka ce zuciyar mu a buɗe take kirjin mu kuma yana da faɗi muna marhabanta duk wanda zai zo ya tarayya waɗannan alkhairai tare da mu insha Allah ta'ala tafsiri karfe 4 da rabi zuwa karfe 6 wanda in Allah ya so yau za mu fara daga karfe 4 na rabi na yau insha Allah sannan sai karatun fiqh sira karfe tara zuwa goma da rabi insha Allah sannan akwai buɗe baki da muka fara shiryawa a wurin nan wanda a yau za a fara yi daga cikin mutanen anguwa ne ko wasu daban duk wanda yake bukata zai iya zuwa ya samu wuri ya zauna dan abin da ya sauƙaƙa wanda ainihin mutanen makaranta suka tattala sai ainihin a bayar insha Allah ta'ala Allah madaukakin sauke taimaka ah, afon game da wannan abinci da sauransu na azumi makaranta ita ta wa kanta nauyin wannan amma daga cikin ɗaliban makaranta da jama'ar gari wanda da ya zai wani abu wanda zai kawo shi ma domin gudanar da tashi taimakawar makaranta ba ta hanawa sai da ya kamata mu san cewa wane ne kai a ina kake sai in yaso a samu wasu daga cikin 'yan makarantar sai su rinka zuwa suna karɓo abincin don kawo jama'a amma alhamdulillah mu dai a nan makaranta mun yi alƙawarin za mu rinka dafa abin da ya sauƙaƙa muna kawo shi makaranta a wadace to amma duk wanda ya nufin alheri ba za mu hana shi ba amma ni albani ba ni ake kawo sadaka ba alhamdulillah Allah cikin wadatar shi ya wadata ni saboda haka in ka kawo sadaka da sunan albani zaka ji an ce albani baya bukata saboda haka ni ba ni za a kaiwa ba na haka ba gidana za ka kai ba in kuma ka kai ba wai sai an faɗa mini ba don ba ni ka kawo ba kuma ba don ni kai ba kawo don Allah ne Allah ya baka lada dan haka babu bukatar in sani ko ba in sani ba in gani ko ba in gani ba ina da yaƙinin waɗanda duk zaka danka a hannunsu za su yi abin da ya dace insha Allah ta'ala matan aure da ƴan mata da duk samari da mutanen gari ko anguwa duk wanda yake son zuwa wurin karatu kamar da muka ce kofar mu a buɗe take sai dai mun yi tsari kofar bayan makaranta ta nan mata suke shiga don haka maza sai su haƙura da wannan hanya kofar gaba kuma ta nan ne ainihin maza suke biyowa mata sai su haƙura da wannan hanya sannan kamar yadda muka faɗi tun farko zuwa wurin wa'azinmu ba wai sai kai ne mai aƙida kaza ko mai mazhaba kaza ko mai ɗariƙa kaza ba matuƙar jin wa'azi zai kawo ka ba neman fitina ba ƙofar mu abu da take matuƙar jin wa'azi zai kawo ki ba neman rikici ba kofar mu a buɗe take ba mu da sharaɗin sai kai kana da aƙida kaza ko kana da gemu ko kana da rawani ko kana da yankakken wando kowaye kai musulmi ne kai ba musulmi ba ne ka zo ka zauna ka ji wa'azi ko da kai ba musulmi ba ne kana da yanci ɗari bisa ɗari kawai izinin da za mu bayar da hausa muke yin karatun mai yiwa in baka jin hausa nan ne za a ɗan samu ɗan tasgaro insha Allah amma ba da jimawa ba insha Allah ta'ala za mu fara ainihin yada waɗannan irin laccoci da harsunan turanci insha Allah haka mata ba mu yi sharadi cewa sai mai hijabi ba ko gele kike sawa ko menene kike sawa in kin zo jin wa'azi za ki shigo ki zaman ki ba wanda zai ainihin harazin din ki ba wanda zai firgita ki ko makamantan haka ki dai ya zama alheri ne ya kawo ki ba tsogala ba jama'ar musulmi waɗannan su ne takaitattun bayanan mu insha Allah ta'ala muke fatan Allah ya ƙara albarkar mu akan haka na malam kace mu malam dangane da zikirori na'am wani da na kai ne da shi ba ce na za a ci a yi da ba na'am dukkanin wani zikiri wanda shari'a bata zo da kaidi a kai ba za ka yi ne da gwargwadon ikon ka kawai shikenan kai ka tashi ina fata an gani. malamai suka ce abinda shari'a bata kayyade ba to kai ka kayyade karka ce a kai ga kanka kullum za ka rinka yin kaza kafa kaza a tun da ne shari'a bata kayyade ba shi kenan kawai sai ka zauna sai kai gwargwadon ikon ka sai ka tafi shari'a bata kayyade maka cewa kullum sai ka karanta aya kaza ba tana ka kadi ba kanka cewa kullum dole sai ka yi kaza a'a zo ka zauna ka yi abin da ya sauƙaƙa ka tashi ka tafi shi kenan kawai na'am na'am na'am babu shakka maganar da ne ta kasuwanci a masallaci daban da kasuwanci a cikin masallaci cikin masallaci daban da wajen masallaci a cikin kasuwanci a cikin masallaci kam mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba a yin kasuwanci sai dai abin da ba a rasawa wani irin kasuwanci ne ba a cikin masallaci shine kasuwancin da za a kasa a cikin masallaci ana siyarwa ana jayayya ana tayawa ana rantsuwa ana kaza wannan shine aka hana a cikin masallaci amma an je an yi kasuwanci a wani wuri na gida ko na fili ko na wata mota ko kasabta wani kuɗi na kasuwanci da za a fitar da riba a cikin masallaci wannan babu laifi dan haka Imam Bukhari ya kulla babi dangane da kasuwanci a masallaci ya kawo hadisin cinikin barira kenan an je an yi cinikin amma zartar da cinikin da gudanarwa da karɓar kuɗi an yi a masallaci babu laifi haka asalin magana da nake ma kasa kaya ne ba a masallaci amma wajen masallaci ita ce maganar da nake dama cewa masallaci yana daga cikin wurare waɗanda mutane za su iya nufa domin kasuwanci babu laifi kama aikin hajji ne ko umra babu laifi ka tafi aikin hajji ko umra da nufin kasuwanci sannan kuma sai ka yi hajjinka za ka iya biyan kudin aikin hajji in ka je a gama aikin hajji shi shikenan sai ka saka ka gefen ka'aba ko a Mina ko a Muzdalifa ko a Arafa ka je kai kasuwancin ka ka babu laifi to haka masallaci ma amma cikin masallaci ba za a shigo a mai da cikin masallaci ya zama shago ba sai dai a rihabar masallaci wannan babu laifi na'am na'am na'am na'am a na'am yi da tunda aka ce ya faɗi istighfarin guda ɗari a yini ana nufin a cikin yinin in ma ka zauna ka yi ɗari ɗin in ma a cikin yinin ka kasafta dai ɗari ɗin ta samu a yinin shi ne kawai abin nufi ba wai kai ɗari da safe kuma ɗari da yamma ba sai in an kayyade haka amma in dai an ce a yini yana istighfari ɗari kenan ina fata an gane shin ko wannan yana nuna ba a wuce guda ɗari ɗin a'a su waɗannan yanzu an riga an ɗiba to za ka iya yin su to daga baya in ka so kuma za ka iya ƙarawa amma su ba za su shiga wancan lissafin ba balle a ce ka yi ɗari da talatin a sai dai kuma ka zauna yanzu za ka ci gaba da wani istighfari wanda shi ba za ka lissafa shi ba don haka ba zai shiga cikin jeren yawancin lissafin ba na'am Allah ya taimaka jama'a musulmi na'am na'am na. lokacin na waɗannan surori na eh qalaqil sai eh, na'am na'am da aka saukar da su na'am ya ji waɗannan addu'o'in da ya rike waɗannan yanayin ya haɗa ne ai su addu'o'in ya yi su nema bayan an rinka bayan an saukar da waɗannan don su waɗannan ya tun a maka aka saukar da su su kuma doyin za ga galibi riwayar ma ana magana a madina ne lokacin su hassan din an haife sun girma na fata an gane kenan kasantuwar mutum ya iya kulhu wallahu da falaki da nasi ba ta hana kuma ya hada da wata addu'a zai iya hadawa insha Allah Allah ya taimaka to zamu saurara anan jama'a muke fatan alheri insha Allah ta'ala Allah ya saka da alheri akan abubuwan da muka yi Allah ya ba mu lada akai Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ya ɗaukaki musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai Najeriya ƙasar mu ce mu ci gaba da addu'a Allah madaukakin sarki ya zaunar da ƙasar lafiya waɗanda duke ƙoƙarin su kawo mana hargitsi na siyasa ne da sunan addini ko na addini ne da sunan siyasa na tattali ne da sunan siyasa ko na tattali ne da sunan addini Allah ya mana maganin su ƙasa Allah ya zauna da ita lafiya Allah raba mu da zalunci da cin hanci da danniya da murɗiya wadda ake yi Allah maɗaukakin sarki ya laushashi zukatan shugabanni su wa talakawan su adalci ya kuma lausasa zukatan talakawa su wa ainihin shugabannin su biyayya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya karɓa ibadojinmu na Ramadan nan da kuma waɗanda muka gabatar kafin Ramadan da waɗanda insha Allah ta'ala za mu ci gaba da gabatarwa da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah